يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don karanta littafi na hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القهطاني حفظه الله تعالى ووفقه bisa ga horewan Allah tare da amincewansa za mu ci gaba da karatu yau da ikon Allah za mu tashi akan daidai darasi na tara a cikin jerin gwanan karatuttuka da muke yi muna masu farawa da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abin da muke karantawa ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gabanin kutsa zuwa da karatu akwai ɗaya daga cikin ɗalibanmu a wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin aramomi da muke da su wanda Allah ya jarrabe shi da zuba barayi suka sata a gidansa yana neman addu'a daga wajen yan uwa Allah ya canja masa da abin da ya fi wannan alkhairi kuma Allah mayar masa gurbin wannan da abin da ya fi alkhairi za mu tashi da ikon Allah daidai kan babi na 61 a cikin littafin hisnul muslim daidai kan hadithi kuma afuwan babi na 62 daidai kan hadithi na 168 cikin cikin jerin gwanan karanta addu'o'i da muke da suka inganta daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina Allah shi samu wanye lafiya bismillah a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله دعاء الرعد du'a'ur ra'ad malan yace addu'a da ake karantawa lokacin da aka ji abin da ake cewa araduwa ina ji shine asalin kalmar da hausa a raduwa shine irin tsawa haka ne ko in aka ce tsawa wannan kara ne za a iya fahimta amma a hausar da na sani akan ce a raduwa haka ne ko a ce a radu kawai ko <laughs> eh to shikenan ina da fahimta da an fahimta wanda ya fi faruwa a lokacin da ake yin ruwan sama saboda addinin mu iya da tsari maimakon a barka ka ji an yi kawai ka zabga zagi ko ka ce kut gara sai a karantar da kai wata addu'a da idan kai da ikon Allah na farko zaka samu lada na biyu ka yi koyi da sunna sannan na ukun akwai wani sharri a ciki Allah zai kare ka daga wannan sharri da saboda a lokacin da muka ji kara a sama irin wanda ke faruwa na damuna ana bukata mu karanta wannan addu'a insha Allah ta'ala hadisan 168 na'am سبحان الذي يسبح الرعد بحمده سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته wannan hadisi asalin hadisi ne da yake cikin motsa ta imamu malik rahimahullah juz'i na biyu hadisi na ɗari tara da da casa'in biyu insha Allah wanda sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta shi a matsayin hadisi ne mawqufi wato khabar ne da yake matsayin mawquf mawquf shine maganan sahabi marfu' maganan fiyayyen halitta maqtu maganan tabi'i zuwa ga atba'u na wanda suka biyo baya mafhum tayyib cewa abdullahi bin zubair radiyallahu anhu idan yaji an yi kara a sama yaji kara na aradu a sama sai bar tadin da yake yi in karantarwa yake sai bari in ganawa yake da sai bari shi abdullahi bin zubair kenan radiyallahu an sai ce ladhi sarki ya tabbata ga wanda yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wanda ar-ra'du wato ar-ra'du wannan kara ke tasbihi gare shi bihamdihi tare da yabo da godewa Allah wal mala'ikatu haka mala'iku suna tasbihi gare shi min khifatihi saboda tsoronsa da suke yi subhanahu wa a ƙa'ida wannan addu'a ana karanta ne lokacin da aka ji kara a sama na aradu sai a ce subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati sarki ya tabbata ga wanda ar-ra'du ke tasbihi tare da gode masa mala'iku kuma suke tasbihi saboda tsoron sa menene masalin asalin kalmar ar-ra'du muka ce shine abin da ake cewa aradu ko araduwa wannan a hausance ne amma idan aka duba abun istilahan abin da ake ishara ga wannan sunan wani mala'ika ne annabi tsira da aminci sabbata gare shi iya zaune sai yahuda suka zo don su kure shi sai Allah ya bashi nasara a kansu kamar yadda kullum yake bashi nasara a kansu suka ce masa menene yake kara a saman nan wannan kara da ake ji a sama me yake kara sannan in wani abu ne yake aukarwa wani abu ne yake aukar da wannan sai ce wannan kara da muke ji a sama iya faruwa dalilin wani mala'ika ne mai suna arra'adu sai kira mala'ikan da suna cewa shine arra'adu mafu tayyib bayan nan sai suka ce to karan da muke ji fa sai suka ce iya rike da wata fitilla ce tare da wani abu kamar sanda in ya kora gajimare yana aiki wajen kora gajimare da girgije ne in ya kora lokacin da yake kadawa to kada gajimare da girgije da yake shine ke wannan karar sai suka ce to hasken da muke gani ba sai ce akwai wata bulala mai haske a hannunsa ko ka ce wani ice mai haske ko wani ice mai fitilla a jiki to in ya kada wannan ne sai ka ga walƙiya a sama so da shi wannan ƙaran gaba ɗaya kawai girgiji yake korawa dalilinsa ake jin wannan ƙara ɗin <laughs> to wannan kagaran da aka ce doke ka da wannan sandar kuma ya ya lalace Allah shi kare mu na'am babi na 63 insha Allah min adiyatil istisqa min adiyatil istisqa daga cikin addu'o'i da ake yi na al-istisqa na shayar da fari bi ma'ana lokacin da Allah ya jarabi al'umma da cewa babu ruwa ana so a yi addu'a don a samu ruwa to shi ake karanta irin waɗannan addu'o'i don shayar da fari wato neman ruwan sama ya sauko addu'a ta farko اللهم أسقنا غيثا مغيثا اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مريئا مريعا نافعا غير ضار نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل wannan حديث asali الشيخ محمد نا إمام أبو نادر رحمه الله ne محمد ناصر Muhammad Nasir Allah ya ya inganta cikin sahihu abi dawud a juz'i na farko hadisi na 216 fiyayyen halitta tsira da minti tabbata gare shi ya karantar da mu karanta wannan addu'a a lokacin da ake neman ruwan sama in ma ka karanta kai kadai a babin addu'a bakin ka ya dauka a matsayin zikiri kana ta maimaitawa babu adadi sai yadda ka ga dama ko kuma ka dauka a matsayin ana sallan shayar da fari a karanta wannan addu'a duk ya inganta ko kai a kashin kanka kai kadai ka karantawa don roƙon Allah ya saukar da ruwa ko liman ya karanta muku a lokacin da ake sallan shayar da fari Allahumma askina yana cewa ya Allah ka shayar da mu ghaisan ruwa mughisan wanda yake mai maganin kishirwa mari'an wanda yake mai daɗi mari'an bil'ain wanda yake mai ni'ima nafi'an mai amfani ghaira darrin wanda bai da cutarwa ajilan Allah ka ba mu ruwa da gaggawa ghaira ajilin ba tare da jinkiri ba bi ma'ana ajilan ghaira ajilin da gaggawa ba tare da jinkiri ba wanda ita ce addu'a da fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da mu lokacin da ake shayar da fari a lokacin da Allah ya jarabi al'umma da rashin ruwan sama daga cikin abin da Allah yake taimaka musu ruwa ya sauka shine mutane su gyara alaka tsakaninsu da Allah yana iya wa aje a yi sallan shayar da fari mutum dubu goma Allah bai saukar da ruwa ba kai kadai sai ka yi addu'a sai Allah ya duba zuciyarka saboda ikhlasin ka da ta takawa sai Allah ya bamu ruwa kamar yadda annabi Sulaiman ya fito zuwa ga addu'an shayar da fari yana kama hanya don yin sallah sai ya ga tururuwa ta kwanta ta daga kafafuwan da sama tana addu'a sai ya ce mu koma gida jama'a suka ce me ya faru ya ce su suqina bi da'awati ghairina an shayar da mu dalilin addu'ar wasu mu ba mu ba wasu mu sun roƙa mana don haka Allah ya shayar da mu akan tururuwa to shi yasa bawan Allah ɗaya sai yayi addu'a sai a yi kwana goma ana sallan shayar da fari ba a samu ruwa ba shi kadai in ya ce ya Allah ba mu ruwa sai Allah ya ba mu kamar yadda Muhammad bin Munkadir rahimahullah ya faɗa tabi'i ne yana masallacin annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a garin madina ya rayu bayan shekaru kaɗan da rasulun manzon allah shi ya zo masallacin ya zauna yace wata rada an yi fari mai tsanani a garin madina babu ruwa an yi addu'a an yi sallah an yi sallah Allah bai shayar da su ruwa ba yace sai wani mutum ya zo shi mutumin nan da ya zo masallaci shi kadai ba kowa ba aka yi sallar asuba ya koma gefe ta ambaton Allah rana ta fito ya tashi ya salatu duha a biyu yace sai inji ya daga mina cewa bayan ya yi na fila nafila yace wallahi Allah sai ka ba mu ruwa wallahi Allah sai ka ba mu ruwa Allah na ce wallahi sai ka yi ruwan sama muhammad bin munkadir rahima ke cewa wannan a ina ji mahaukaci ne ka ce allah wallahi sai yayi ya ce yana cikin addu'a ne ina ganin haukarsa kawai sai ji ana ruwa ya ce to kuma ashe maganar babba ce ba yar karama ba kana ga mutum mahaukaci ne ya ce sai an yi kuma an yi ashe ya shiga cikin hadisi rubba ash'asa akbar law aqsama ala allahi la abarra za ka ga kan mutum butu butu babu yadda yake amma in zai rantsuwa da Allah ya ce yau za a yi kaza sai Allah ya yi ya ce mutumin nan sai tashi ya fita ba kowa ba ne ba kowa ba kawai sai kama hanya ya tafi gida ya ce sai na bi shi ko kai ba za ka bi shi ba ya je ga gidan da ya shiga daga baya sai ya koma sai ya same shi ashe ba duku ne da fata iya nan yana ta dukanci yana zuwa gare shi ya sallama sai ya ce a bawan Allah wa alaikum salam ka zo a maka aikin dukanci da ya ce a ina so in ganka ne ya bari ya gama da jama'a sai ya zo ya ce bawan Allah ka yi wani abu ne ina ga mahaukaci ne kai kuma sai na ga ruwa ya sauko wannan bawan Allah sai hankalin su shi ya dauka duk masallacin ba mai ganin sa shi kadai ne addu'a ashe wani ya gan shi shi kuma bai so abin da zai yi wa Allah wannan adam ma ya gani ka duba bayan Allah masu boye aiki wai mai dalili kar ka ga addu'ar ka dauka shi na kwarai ne alhali shi ya dauki kansa ba na kwarai bane to kaga in aiki ya baci ko zuciya ta baci sai ga mutum na banza ne shi kokarin sa ka dauka shi na kwarai ne su na kwaran kuma ba damu su ne ka ce na kwarai ba suna ma boye aikin alkari don kada kai zaton su na kwarai ne su Allah ne suke so ya shaida ba kai ba yace sai hankalinsa ya tashi ya ce da ya tashi sai daga ya fara kwalla yace da kyan na gudu Imam Ibn Munkadir dan gudu yana zuwa sallah muka dawo masallaci bai zo sallah ba aka kara zuwa sallah bai zo ba nace to ga mutum ya bar masallacin nan ne washe gari sai na koma gidansa sai in bincika sai aka ce ai baban Allah tun jiya da ka zo ka kan kira shi kai magana ya da hankalinsa a tashe da ya shiga gida ya dauki kayansa har yanzu babu labarinsa har yau a duniya ba ƙara jin labarinsa ba hatta malaman hadisi suka ɗauki wannan a matsayin kalubale shin wane ne wannan bawan Allah an dai san shi a anguwar an san sunansa amma daga nan ba ƙara jin ina ya rayu ba wai kada ya rayu gari ɗaya da jama'a da suka san zai daga hannu ya roki Allah Allah ya ruwa a ɗauka shi na kwarai ne shi abin da bai so kenan to yau al'umma sai ga mutum shi ba na kwarai ba burinsa ya za a ce shi na kwarai ne don haka in kana so a ɗauka na kwarai sai ka zagi kowa don ka a ce na kwarai ne ila wannan barna ne shi gane na kwarai da na banza Allah ne yake shi yasa ya ce wallahu ya alamul mufsida min al muslim Allah shi yake gane wane ne na kwarai wane ne na banza kuma ya yace wala kun anfusakum a a'lamu ita takawa Allah ne ya san wanda ya mallake ta to su bayan Allah na kware suna tsoron kada a ce su na ne yau kuma wanda yake ba na kware ba burin a ce ya fi kowa shi na kware ne wannan shine lalacewan aiki hikimar kawo wannan shi kadai daga gano addu'a ruwan da al'umma ke nema bada samu ba dalilin addu'a sa shi kadai Allah ya saukar da ruwa to in a yau ne wani yawan nan addu'a in ya yi wasa sai an sa ya bude shago na addu'a a sa wani dukkanin du'a wa ruka wa kaza kaza duk abin da ya dame ka ka zo ka kawai ka yanki receipt naira dubu goma sha biyar ka matsa gaban sai maka addu'a ya shafa kai tofe ka gara shi ka fita shi yasa Allah wata kila bai bayyana irin waɗannan ba dan ana gani in aka yi wasa an bai da karfin imani shikenan yanzu ga buɗe mashago to kanu ruka wa du'a wal ilaj ayi taken wani gaya wa jini na wuce daga an za a amsa ka ga receipt kunna da sharadi babu daban sai dai kawai ka biya cash ko ba a karban check kuma ba zai addu'a ba sai ka zo da receipt din ka biya ya duba an buga staff ko kuma a buɗe account sai ka je ka sa a kawo tela ya maka addu'a to su waɗancan na ƙwarai sun yi ma'uya suke yi Allah shi samu wanye lafiya na'am Allahumma agisna. Allahumma agisna. Allahumma agisna. Allahumma agisna. Allahumma agisna. wannan hadisi riwaya ne na imamul Bukhari rahimahullah juz'i na farko hadisin 224 muslim juz'i na biyu hadisi na ɗari uku ɗari shida da goma sha uku annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yakan yi addu'a da allahumma agithna allahumma agithna allahumma agithna wato allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu allah ka shayar da mu yana maimaita wannan addu'a sau uku sallallahu alaihi wasallam ita kuma dalilin addu'a ɗin tana da kissa yana masallaci ne yana sallah yana kudubar juma'a sai wani balaraben gawai ya zo shi al'arabu shaddu kufran wa nifaqa in kana so ga jahilci da ban ka samu ba sai ku hakuri ko kuma akwai ba kauye hakuri ni ma ba kauye ne kawai sai ya zo sami fiye halda kan mimbar yana kuduba sai ya ce kai annabi ka ce Allah ne aiko ka gashi ka zo ka babu ruwa amfanin gona ya lalace dabbobi suna mutuwa hanyoyi sun yanke ma'anan yankewa harkar kasuwanci ta tsaya saboda babu ruwa in Allah ne ko ka roki Allah mai neman ruwa Anas bin Malik radiyallahu anhu ke cewa annabi Allah ya daga hannu yace Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna yace bai sauke hannunsa ba sai muka ga taki hadiri gabanin ya ta kafa uku sai ga hadiri sai ga ruwa ya sauko balarabe kawai ce to an gama sai tafi abin sa shikenan sai ci gaba da khutuba <laughs> kaga wani zai ce to me yasa tun da bai mana ba to amma komai da ka'ida ake yi akwai abin da Allah yakan jinkirta shi dan ya zama aya ga mai imani inda haka kawai addu'a baka ma san shi ba ma wanda ya sani amma yanzu zahiri ne ko ba shi ya zo kawai ce jama'a bari ku ga zan yi addu'a a yi ruwa ba in yace ku zo ku ga zan yi addu'a a yi ruwa sai zama sihiri ko dabo dan shi da mai tsoron Allah zai ba ce ku zo ku gani haka kawai zai wani lokaci bai ma san yayi ba sai abu ya zama aya ce da Allah kai baka sani ba wannan ba rabin kawai ko sai ta ci gaba da ba to shine dalilin wannan hadisi na Allahumma agithna Allahumma agithna Allahumma agithna a babi na uku nan gaba za mu ƙara magana akan ƙarshen hadisin insha Allah ta'ala na'am Allahumma asqi ibadak اللهم اسق عبادك وبهائمك وبهائمك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وأحيي بلدك الميت wannan hadisi riwaya ne na imamu abu da rahimahullah juz'i na farko hadisi 218 fiyayyen halitta yakan kara addu'a da allahumma maski ibadak ya allah ka shayar da bayinka wa baha'imaka da dabbobinka wanshur rahmataka allah ka watsa rahamarka huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi ma'ana rahama a wurin shine ruwa wa ahayi baradaka almayyit karayar garin ka wanda yake matacce ma'anan mutuwa shine kasar da babu ruwa a kanta a kuma damuna tana bukara don ita ce matacciyar kasa wannan addu'o'i yana iya karanta a lokacin sallan shayar da fari dukkaninsu ko a lokacin da kaga babu ruwa ba a kira sallar shayar da fari ba kaga akwai bukatar kai addu'a to kana iya karanta a kashin kanka don Allah ya ba al'umma ruwa me yiwa Allah maka baiwa da wata ni'ima in kai addu'an sai Allah ya shayar da mu dalilin addu'arka na'am babi na 64 insha Allah addu'a idza ra'a al-matar addu'a idza ra'a addu'a da yake idza ra'a al kenan idan ya ga ruwa kaga ya roki ruwa to idan ruwan ya sauko ma akwai addu'a da ake bayan ya sauko idan ana ruwan sama yana addu'a da cewa me اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا wannan hadisi riwaya ne na bukhari tare da fatuhul bari juz'i na biyu hadisi na 518 yana cewa allahumma ya allah sayyiban ka saukar mana da mamakon ruwa amma nafi'an mai amfani kamar ruwa mai yawa amma ba mai yawan da zai halakar da mu ba a'a mai yawa mai amfani don akwai ruwan da yake halakar da al'umma akwai al'ummar da allah ya halakar da ita da ruwa to ba mun roƙi ruwa mai yawa mai halakar ba sai dai ruwa mai yawa amma mai amfani mafhum tayyib na'am sai babi na 65 insha Allah ta'ala az-zikru ba'da nuzulil matar az-zikru ba'da nuzulil matar ambaton Allah bayan ruwa ya sauka a lokacin da ake ruwan baka ta maimaita Allahumma sayyiban nafi'an ba sai kafa ba zikiri ne na sauƙar ruwa Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an idan an kammala ruwa ya dauke kuma sai ka ce mutirna mutirna bi fadlillahi wa rahmati mutirna bi fadlillahi wa rahmati ba na ji sosai mutirna bi fadlillahi wa rahmati mutirna an mana ruwa mutir kaga wannan fi'ili ne ma zai mabni lil majhul nadin shine naibul fa'il amma na ruwa bi fadlillahi anan kaga ya zama harafin jarri da mudafun mudafun ilaihi amma na ruwa da falalan Allah wa rahmatihi tare da rahamarsa subhanahu wa ta'ala dalilin wannan kuma hadisi ne riwaya na bukhari juz'i na farko hadisi na 205 da muslim juz'i na farko hadisi na 83 fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata a gare shi yace Allah subhanahu wata'ala ya ce a matsayin alhadisul qudusi yace hunaka man asbaha mu'minun bi wa kafirun bil kawakib akwai wanda ke wayan gari yana mai imani da niyya kafirce wa tauraro taurari kenan a sama yace man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wanda aka yi ruwa sai yace an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa wannan yayi imani da Allah ya kafirce wa taurari amma wanda kuma ya ce a tauraro kaza da kaza da kaza suka yi ruwa to shi ya kafirce wa Allah imani da tauraro mafhum tayyib da wannan shine kissar hadisi da imani da Allah da kuma kafirce wa tauraro cewa ba shi yake ruwa ba shi ma tauraro bawa ne daga cikin bayan Allah makhluk ne min makhluqatillahi azza wajalla halittaccen abu ne daga cikin halittattun ababen da Allah ya halitta subhanahu wa ta'ala don haka mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa da falalan Allah da rahamarsa don haka an gama ruwa na addu'a ke karantawa wannan addu'o'i ba soki burutsu bane jama'a so ake mu rika aiki da su ko da ka haddace yanzu damuna na dawa sai ka dauko littafin ka ajiye hisnul muslim a ka'ida yadda baka rabuwa da ki din ɗakinka a matsayinka na goro first class da ya mallaki ɗaki ko kuma baka rabuwa da ki din motarka a matsayinka na mai mota to haka ake bukata kada ka rabu da littafin hisnul muslim muhimmancinsa ya fi ki mota ya fi ki ɗakin goro mafhum tayyib ɗafin da muke gana da wani bawan Allah a nan muna tare da 'yan uwa sun zo ziyara wasu daga cikin ɗaliban yan uwa da suka kammala jami'atul islamiyya sai wani ya zo shi wannan baka din bai da amfani haka ya ce kwanta ɗakin sa Allah ya jarabe shi da matsala na jinnu yana cikin ɗaki yana bacci ya kulla ɗaki suka dauke suka kai shi canjeji suka yarda kuma ɗakin ba buɗe shi ba aka zo a gida shiru aka balla kofa aka samu baya cike kuma ya kulle ta ciki ya ce farka da ya tun zafi yana bacci kawai da ya farka ya san ana ya kwanta kawai sai gan shafi a filin kwallo akan wata katanga a kwance to ka gashi sun musulmi ya yi wannan amfani ya ce da ya rike ayatul kursi yanzu da ikon Allah mun ya zama tarihi ya ce da ko mota yake tuka kawai sai ya ga wata aljanna a gabansa cikin mota zo har kanta ta zauna daga ya karanta ayatul kursi sai ta bace to me amfanin kirin <laughs> to shi sa goro da musulun ya fi kiɗin ka amfani a da muke gana da su uwa malam mansur su malam abubakar muhtar futuk ya zo ya zauna ce wallahi abin da ke faruwa da shi ke da amma da ya rike ayatul kursi abin yanzu ya zama tarihi <laughs> to kaga kidin ba ma kidin ba an barka da kidi ma an cire ka dakin kuma dakin na kula da ciki shi yasa littafin hisnul muslim da waɗannan addu'o'i da ke cikinsa duk wanda ya wasa da su sai shafa sa ruwa Allah ya kare mu daga wannan ya shafa gemunsa ruwa na'am min adiyatil istisha min adiyatil istisha daga cikin addu'o'in roƙon Allah ya tsagaita ruwa in ruwa yayi yawa kenan dan ruwan ana iya ba ku ya fi karfin bukatan ku idan aka saukar tun ƙasa na sha ta ta gama sha sai dai da shiga sai ga yana ta taruwa iya taruwa tun kana ganin sa tsakar ya iya da shi har ya daina har ka ya fara kamo idan sawu har ka ya fara kamo gwiwa tun kana koransa sai ya fi karfin ka sai ya ya fara kamo kunkumin ka to an zai gabar ranar ta za a yi jama'ar da ke gidan su tsira shi gidan baka tasa to shi kansa al'umma abin da take so in yi yawa Allah yana iya halakar da ita da shi yanzu ruwan da kuke so sai Allah ya baku sai yayi yawa yanzu Allah zai jarabi yan Najeriya yana so a musu irin halakarwa da ya dace wallahi sai a yi ruwan kuɗi tun kana ana yana da rika kan kana ɗiba har ya zo ya danne kai kashe ka to ya zaka yi buhun kuɗi ne kawai za a yi ta yi nerori ko kuma a yi ta kawo bandir bandir na naira dubu dubu sun ta dukan kai kana ɗiba har ka rika tara ya zo duk ya binne ka a daina ganin ka kuma ka mutu a cikin gudun ko baka ci ba to me za a yi ba shi kenan ba al'amari ya lalace kenan to su ruwa an kana so sai Allah ya halakar da ruwan <laughs> so raka idan ruwan ya yawa ana so a roki Allah ya tsagaita sai a karanta wannan addu'a me za a ce اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والذراب اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر ومنابت الشجر وانا حديثي شيني حديثي na نتشي كوريكي شي ku in kun duba hashiya za ku ga namban hadisin a can bukhari da muslim shine a nan kun kula da haka a wanda muka karanta na allahumma ski ibadaka wa ba na allahumma agifna allahumma agifna namban hadisin shine namban wannan hadisi a bukhari da muslim da na ce ku rike wancan hadisi da to wannan ita ce karashin girsar wannan balaraben kawai da ya roki a ruwa sai aka yi ta ruwa juma'a ruwa asabar ruwa bai dauke ba lahadi bai dauke ba litinin bai dauke ba talata bai dauke ba laraba bai dauke ba alhamis bai dauke ba har juma'a ta zago shi kuma yana jira juma'a ta yi zo ya sake da bayani don ruwan an yi kuma ya yawa shi ya roƙi a ruwa kuma bai ce wani iya bukata ba sai kawai aka roƙi ruwa karshen ka je kasuwa to kasuwa ba ta fita gona kai noma zuwa gona ba zai yi ba mai kiwo bai isa ya fita kiwo ba kowa ba abin da yake iyawa a gida yake zaune saboda ruwa sati guda ana ruwa sai na zaka je ka waye zai zo kasuwa da aka dawo juma'a sahabbai suka fito a ruwa suka zauna ana fara khutba sai wannan balarabin kawai ya sake dawowa yace manzo Allah ka ce kai Allah da ko ka roki Allah Allah mana ruwan yayi yawa ka roki Allah ya dauke ruwansa ka roki Allah ya dauke sa ruwan yayi yawa ba ma bukata yanzu shine Allah annabi yace Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma alal akam wa dhirab wa butun al awdiya wa manabit shajar sai faɗi wannan da ya addu'ar sai Allah ya dauke ruwa dama ita addu'a ce ta dauke ruwa shine Allahumma hawalaina ya Allah ka yi ruwan a kewayen mu ba a nan ba bi ma'ana nan ya koshe mu kada ka ce ya dauke duka sai ka ce to Allah ya ishe mu sai a ba wanda ba su da shi shine hawalaina wanda ba su da shi a cikin masu bukata Allah a kai musu wala alaina kuma ba a kanmu muke so ba a yi wa wasu wanda suke bukata mu wannan yayi a yanzu karka ce kawai a dauke a'a Allah wanda aka mana yayi a ba wanda su basu samu ba Allahumma alal akam ya Allah ayi zuwa akan al akam ma ma'ana al akam ma ma'ana al akam mm -mm. na me tudu zai iya zama tudu amma ba tudu kada yake faɗa ba shine asalin ƙasa da ake cewa jigawa shine akam wa da kuma azzirab shine kan duwatsu wa butunul audiya da kuma cikin koguna da kwaruruka wato ramuka kenan inda suke da bukatan tara ruwa wa manabiti shajar a kuma kai ruwan gindin bishiyoyi da ke bukata mu dai mutane wannan yayin sauran wurare kuma Allah ya kai musu don bishiya ma na bukata don ruwan ya koshe kai mai yiwa bishiyar da ke bayan garin ka ba da samu ba wannan ita ce addu'a da ake lokacin da ruwa yayi yawan ana roƙon Allah ya sauwake shi mutane nawa Allah ya halakar da ruwa ko mutanen Indonesia lokacin da Allah ya fara jarraba su da ruwa aka fara tun ana ruwan tun kuna roƙo har fa abun ya zama ya wuce iyaka kuma fara Allah Allah ya isa Allah ruwan nan ya isa a kai wa wasu Allah shi samu wanye lafiya babi na 67 ya ce du'a ru'yatil hilal du'a ru'yatil addu'a da ake yi lokacin da aka ga jinjirin wata alhilal shine jinjirin wata imma ranar kamawansa na farko ko ranar kamawansa na biyu ko ranar kamawansa na uku shine yas'alunaka anil ahilla kwanaki uku na farko shi ake cewa alhilalu ranar da ya wuce kwana uku ya kai na hudu ya zama alkamaru huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran to daga jinjirin wata kai kwana hudu ya zama alkamar amma daya biyu uku yana alhilal ne don haka addu'a da ake in an ga jinjirin wata duba wata wajibi ne akan kowane musulmi yayi kokari musamman a Najeriya yana zama farzu kifaya amma yanzu saken da ake yayi yawa shi yake kara taimaka wajen saɓani a lokacin ganin wata ina ba wannan muhimmanci jama'a in ta kama ne mu rika yin gurub gurub don duba wata anguwa anguwa muhimmancin abun ya kai haka babu wani addini da ya ba wa jinjirin wata muhimmanci irin addinin musulunci salloli da muke iya da alaka da wata azumi da muke iya da alaka da wata aikin hajji yana da alaka da me da wata zakka na da alaka da wata cikin rukunan musulunci guda biyar guda hudu kai tsaye suna da alaka mai karfi da kallon wata me yasa za mu yi wasa da ganin wata in ka ga an fara magana to sha'aban ta zo karshe za a ce ramadana ko zulka'ada da zulhijja sun zo to a nan duk rikici yake karewa a sauran wani idan wata za ta yi kwana ashirin yau a ce safar ashirin gobe sai ka ce masa zulka'a safar jima'a ula ɗaya ga wata zai amince don bai ma nawa take ba amma ranar da aka ce kuma ramadan ta zo to kuma shine sarkin fatawa ya ce ba zai yi a gani ba in kuma wani ne kuma wanda yake so a gani bai gani watan an ce ba a gani sai ce a dole a gani mana me zai hana a gani an saba gani ka'ida shine duk abin da za mu yi muyi da hujja kuma da ilimi kallon wata ibada ne ka daga ido ka kalla don ka gani ka fara irgi ibada kake a wurin Allah Allah zai iya baka lada guduma kake barwa wajen karewa al'umma addinin addininta na'am addu'ar ganin jinjirin wata me ce الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله wannan hadisi riwaya na imam a tirmidhi ne sheikh muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin saifu tirmidhi juz'i na uku hadisi na 157 insha Allah yana cewa Allahu akbar in ya ga jinjirin wata sai ya ce Allahu akbar Allah mai girma Allahumma ahillahu alaina ya Allah ka jinjirantar da jinjirin watan a kanmu bil amni da nutsuwa wal iman da imani da tranquility da imani wassalamati da aminci wal islam da musulunci wat tawfiq da dacewa lima tuhibbu zuwa ga abin da kake so rabbana ya mahalicinmu wa tarda kuma Allah ka yadda bi ma'ana ka yadda da ganin wata da muka yi rabbuna ya mahalicinmu wa rabbuka Allah kuma mahalicinka shine Allah subhanahu wa ta'ala baka in an ga jinjirin wata wannan ita ce addu'a da ake yi mutane nawa ke wannan addu'o'i na zuwan ruwa da ana ruwan da ɗauke ruwan da kuma ganin jinjirin wata mutane nawa ne azkar ne da suka fita bakin fiyayyen halitta karanta su kare lada ne me yasa muke wasa ba mu da wanda za mu yi koyi da shi a duk duniya kamar annabi tsira da amince sabbata a gare shi wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya samu a cikin shiryayyu din babi na 68 الدعاء عند إفطار الصائم الدعاء عند إفطار الصائم الدعاء da ake lokacin buɗe baki idan zaka ci abinci ana bukata lokacin buɗe baki kai wannan addu'a son samu malamai sun ƙara wa juna ilimi akan za a yi ne gabannin a ci buɗe baki ko bayan an ci gaskiya magana mafi inganci abin da ya fi tabbatuwa gabanin ka sa abun buɗe baki a bakin ka ya dace kai addu'a sai dai in ka manta ko yunwa ta yi wahala yawa ko gishirwa ya yawa babu laifi a lokacin da kake ci kai addu'a amma son samu in an ce inda iya nufin gabanin ka shiga a wurin kawai manzon Allah yana asuwaki aka ce inda kulli in gabanin ya fara yake yi an ce kuma inda kulli salatin yakan yi asuwaki gabanin ya shiga sallah yake yi inda a cikin sallah ne to sai ya kabbara harama sai asuwaki amma sai aka ce inda kulli salatin kuma yana yi ne gabanin ya fara sallah Suna gabanin ka fara bude baki sai kai wannan addu'a da yana cewa me ذهب الظمأ وابتلت العروق ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وثبت الأجر إن شاء الله wannan hadisi riwaya na imam abu dawud ne Allah ya gafarta masa shek muhammad nasir rahimahullah ya inganta cikin sahihul jami'a juz'i na hudu hadisi na 209 insha Allah yana cewa zahaba zama'u kishruwa ya tafi wa butallatil uruq jijiyoyi sun sake sun jika sosai kenan wa thabata al insha Allah lada kuma ya tabbata in Allah ya so da yaddar Allah lada ya tabbata wannan addu'a ke karanta ko kuma ka ce me اللهم إني bi برحمتك التي wasi'at كل شيء اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أن تغفر لي wannan hadisi ibnu majah Allah ya gafarta masa shi ya kawo iya daga cikin addu'ar Abdullahi ibnu Amr radiyallahu anhu cewa shi yake yin wannan addu'a din ta farko fiyayyen halda yake wannan kuma Abdullahi ibnu Amr ibn al-As ne yake yi radiyallahu anhu a cikin hadisi da yake ingantacce a cikin sharhul azkar juz'i na hudu hadithin biyu insha Allah yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka lalle ni ina roƙonka bi rahmatika da rahamarka allati wacce wasi'at kulla shay'in ta yalwaci komai da komai an taga gafira li ya Allah ka gafarta mini sauran na su suka tabbata a lokacin buɗe baki Allah ya ba mu ikon aiki da su babi na 69 a ramma addu'a qabla at'am addu'a qabla addu'a da ake yi gabanin a ci abinci idan za a ci abinci ana buƙatan a yi addu'a menene addu'ar idza akala ahadukum ta'aman falyaqul idan ɗayanku zai ci abinci in ji manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi sai ya ce bismillah bismillah sai ya ce bismillah wanda ita ce addu'ar cin abinci bismillahi da sunan Allah fa'in nasiya fi awwalihi falyaqul idan ya manta addu'a a farkonsa sai ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhiri sai ce bismillahi fi awwalihi wa maimaita bismillahi fi awwalihi wa akhiri fi awwalihi wa wannan hadisi na imam abu dawud ne da imam at-tirmidhi rahimahullah da yake cikin sahihu tirmidhi juz'i na biyu hadisi na 167 insha Allah yana cewa bismillahi da sunan Allah fi awwalihi a farkon abincin wa fi wa akhirhi da karshensa in ka tuna gabanin ka ce sai ka ce bismillah sai ka fara dauka abinci kana ci in ku har ka fara baka tuna bismillah ba sai ka tuna tsakiyan ci sai ka ce bismillah fi awwalihi wa akhirihi da sunan Allah a farkonsa da karshensa mafhum tayyib sai kuma me addu'a ta gaba man at'amahu Allah at'ama man atamahu Allah ta'ama falyaqul manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yace wanda Allah ya ciyar da shi abinci sai ya ce Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi wa at'imna khayran min wa at'imna khayran min idan ka ci abinci Allah ya baka ko ka ci shinkafa ko ka ci tuwo in gauro ne kuma ya ci kyautan dumame ko sadakan dumame misali kyauta ne ake bayarwa ko sadaka ake ba su yanzu eh sadaka ne ko kuma wani ɗan relief agency ne ake dan ba su wanda ya sauran zo? <laughs> na'am so idan mutum ya ci abinci kaddara ko menene ka ci ko da yake <laughs> wani ka zai iya cin biredi da kuma eh wani goron ya fi mai mata me cin daɗi zai yi watan da ba nauyin komai a kansa ba nauyin komai a kansa ai daga shi shi ne kamar abuja ne shi nasa nasa ne na wasu kuma nasu ne da shi a ciki ba da ci ba shi ko duk abin da ya samu gauru nasa ne shi kadai baya tarayya da kowa in kada kwado sai gaba zo gidan kuma ya ka dafa a ce tuwo a kawo ne ka ce a bari kawai sai ka fita ka je ka samu shinkafa ko na ɗari da goma ka ci shi kenan ka tashi ka tafi abinka amma mai gida haka zai zo ci tuwon ƙarfin sa kenan inda mai sai ci go Allah to amma goro inda mai ko ɗanye zai ci ai ba sai an dafa ba Allahumma barik lana fihi ya Allah ka sanya mana albarka cikin wannan abinci wa at'imna khairan minhu ka ciyar da mu wanda fi wannan alkhairi duk musulmin da ya ci abinci sai ka roƙi Allah wanda ya bi shi alkhairi alkhairi kala kala ne na farko akwai alkhairi wajen albarka na biyu akwai alkhairi wajen gyara jiki na uku akwai alkhairi wajen samun lada na huɗu akwai alkhairi wajen tsabar samun halal duk ya shiga cikin alkhairi wa at'imna khairan minhu mafi girman alkhairi da ke bayyanuwa a zahiri shine mun ga tulami in ka roki Allah alkhairi in an jima sai baka abinci da nama sai ka ci tuwo da nama yanka biyu in ka kara du'a. gobe kuma sai baka naman zalla da shi za a karya gidanka <laughs> kama wani mutum Allah ya taimake shi talaka aka ce masa wani ya ce ya ci nama ya koshi ce a layya ne aka ce ba layya ba ya ce ana ci nama koshi ba layya ba ya ce shi yanzu in ba layya ba zai yi a samu mutum ya ci nama ya koshi aka ce yana yiwa ya ce eh wai mamaki ce yanzu za a iya cin nama har a koshi ba a layya ba wani ya ce yana yiwa wani ya ce kai ya ce ko da yake duniya da faɗi take ba zai da ya musu ba ce zai a samu wanda zai ce goshi <laughs> to za ka yi mamaki ne ka manta ba fulatanin ko da ke bari mu bashi mu bashi a ran ba na'am ومن Wanda Allah ya فليقل وند shi nono sai ya ce me. اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وزدنا منه rawahu tirmizi sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin sahihu tirmizi juz'i na uku hadisi na 158 insha Allah wanda ya sha horo shi kuma sai ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah ka sanya mana albarka a cikin sa wa zidna minhu Allah ka mana kari a cikin wannan nono kaga duk wani abincin duniya in ba nono ba sai a ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan min Allah ka sanya mana albarka a cikin sa ka ciyar da mu wanda ya fi shi alkhairi amma in nono ne sai ya ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah ka sanya albarka ka ƙara mana a cikin sa bai cewa ka canja da wanda ya fi alkhairi kaga a ran fulani sun dace kenan da suka yi riko da me da nono a zahiri abin da muke fahimta shine shi nono ya fi kowane abinci alkhairi shi yasa shi ba a cewa ka canja mana da wanda ya fi shi alkhairi don an canja to ribas za a yi kuma ka'ida ba a so a je gaba a dawo da baya gaba kawai backward menene never forward ever to wannan shine ka'ida gaba kawai babu ja da baya to tunda ku haka ne in ka sha nono ka ce a canja maka to zaka dawo da baya ne sai ka sha nono yanzu ka ce a canja maka kuma an jima sai ka sha kunu <laughs> tambaya dai mai sauki me yasa dalili a zahiri banda abin da ya buya gare mu a zahiri menene yasa aka ce nono ya fi kowane abinci alkhairi na'am ليس بالدليل كلا وألف كلا نعم طيب

haka ne sai ka ci gero a rika ba biredin gero da tuwon gero da shinkafar gero duk yana da amfani <laughs> wanda haka ya faru matarsa ta sahihu ba abin da yake nuna wanda sai kunun kawo an yi magana ya ce wai yana gyara jiki shi ko ba ya sha an yi magana ya ce a da sami a soya mar koyi kwai da dangane yi magana sai ta ce za ta ce a a kunun kanwa mai da lece yana gyara jiki ta ce kai ba ka son jikin ka gyaru ne na amma na hasan sinadaran da ke ciki ga daga cikin dalili mai girma amma ya dunkula maganar malamai suka ce akwai dalilin da ya sa haka nono shi kaifi biyu ne yanzu idan ka ce ina jin yunwa da tsanani sai wani ya shiga nan sai kawo maka ruwa zai maka maganin yunwa ba zai yi ba ka zo kuma kana cikin jin kishirwa tsanani sai wani ya kawo maka tuwon masara miyan kuka zai maka amfani ba zai maka ba me dalili saboda lokacin kishirwa ruwa ake bukata lokacin yunwa fa tuwo ya kawo wani wanda ba nasa zai ga shi ma abun kyama ne wanda koshi ya masa yana neman ruwa ya ga tuwo gaban su faduwa yake yi saboda ba a bukata ya gani ba shi yake bukata ba a lokacin to shi nono kaifi biyu ne malamai suka ce shi yana maganin yunwa kuma yana maganin kishirwa kusan a duniya yana da wahala ka samu wani abinci bayan nono babu da wanda ya kai shika babu wani abincin da yake maganin yunwa ya maganin gishirwa sai nono idan ka sha shi in dai nonon ka sha ba wani sinadari aka sa ciki mai yawa ba to baka bukatar ka ci abinci ya wadatar baka bukatar ka sha ruwa ya wadatar shi a cikinsu akwai isasshen ruwa da yake tafiya da shi shi asalin irin take away ne da fadika komai da komai akwai duk abin da jikinka ke bukata na gina jiki akwai ruwa baka bukata ka sha da ruwan sa yake zuwa so da in ka sha sai ka ji ka koshi koshi ta bangaren ci kuma ka koshi ta bangaren sha so wannan shi yasa ya zama kaga iya da fallato amma me dalili saboda irin sinadarai na alkhairi da Allah ya hada a cikin sa mafhum na'am الدعاء عند الفراغ من الطعام addu'a da ake lokacin da aka kammala cin abinci gaba daya kaga wancan addu'a qabla ta'am ne gabannin a ce amma a wata riwaya an samu hatta wannan addu'a na nono din ana yi bayan an sha haka na cin abincin ana yi bayan an ci bayan an kammala ana cewa me an gama cin abincin الحمد لله الذي أطعمني هذا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه ورزقني من غير حول مني ولا قوة من غير حول مني ولا قوة Sheikh Muhammad Nasir ya mulla ya gana cikin sai ku Tirmidhi juz'i na uku hadisi 159 insha Allah in ya ci abinci fiye yan halda kan yi addu'a da cewa alhamdulillahi allazi at'amani hadha na gode wa Allah da ya ciyar da ni wannan wa razaqani ya azurta ni da shi min ghairi haulin minni ba tare da dabara daga gare ni ba wala kuwa kuma ba tare da karfi daga gare ni ba Allah ne mai bayarwa na'am ko kuma ya ce me alhamdulillahi hamdan kasi